to ai abu na farko shine zaben macen tuko yi ai kan manufa ake duk abin da ya taɓarɓarar da rayuwar mu shine ba ma zaɓi. shi namiji in zai auren ba zai zaɓi za ta dini ba ta ribar ya daka ita kuma in za ta yi ba ruwanta da mantar dauna dina wa hulukahu ita ma wani lissafinta ne na duniya duk kyalkyal muke kallo tun da aka samu haka kuma ba a ɗora shi a kan manufa ba to ba zai daidaita ba sai an gyara manufar zatin allah ake nufi sannan zama baya yiwuwa sai da ɗabi'u kyawawa mu ko yanzu in ka kalli rayuwarmu duk inda ka duba gurin shafe-shafe ne gurin kyale-kyale ne gurin ɗinke-ɗinke ne ɗinki ake shafe-shafe ake hoda iri kaza mai iri kaza riga iri kaza fashin iri kaza yalikarin dan kunna iri kaza ci ne gaba daya a gaban iyaye akan haka suke matan haka suke mazan kan haka suke ba wanda yake tunanin kyakkyawar ɗabi'a shi ku aure in aka zo aka zauna ba kyau ne yake zaune da shi ba ɗabi'an nan ita ce take zaunarwa to sai muka tattare rayuwar mu akan kyale-kyale da kyau in mutum yana da hankali a kusa ne ka ga mai kyau irin muciji da wuya ana samun abin da ya kai kyan sama to amma da yake ba shi da halifa shi da bahaushe yake ca kyan dan maciji to yanzu dai haka muke so mu zama kyan dan muciji ga ta kyakkyawa amma ba kyakkyawan hali don haka zo aka zauna zama ba zai yiwu ba da babu kirki babu tsoron Allah ba manufa Allah ce ta sa ba sai mun gyara tunanin mu tukunna mun yarda cewa Allah gaskiya ne zalika bi anna Allah huwa al sannan mun yarda anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haqqun sannan wa anna sa'ata haqqun tashin alƙiyama gaskiya ce to muka yarda da wannan to za mu ɗora rayuwarmu akan daidai kuma yi haƙurin zama da juna in aka yi aure daman cuɗe ni in cuɗe ka ne da ni in cuɗe ka duk abin da yake kishiya da kishiya in sun haɗu za ka ga ai ba dai ba ne amma allah da yake hakimi ne sai ya haka in kishiya da kishiya ba su haɗu ba ba za a samu alheri ba sai ya mace sai ya namiji kaga kifi ne ya yi kamar na kantu kifi ne kamar na mazarkwaila sai ga mace ga namiji to shine shi zai samu kwanciyar hankali da taskunu ilaiha waje alabai na kuma wadda tanwar hama Sana ita ma da shi za ta samu kwanciyar hankali hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna an samu rufin asiri tana rafa masa asiri na rafa mata tana tallafa sa nan dama yana yan na hagu to sai rayuwa ta tafi daidai ita ta ji daɗi shi ji daɗi sannan kuma in aka je kiyama sai an yi kirari udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna abinda ake bukata kenan amma fa sai an hakuri an ba Allah shikenan gyaran kenan aka yi shi kenan allah yadda sai allah ya sa komai ya zama daidai amin kuma su mata dama ana so su yi a kari da mata magabata da suka iya zaben miji ana so don mata su dinga saka na na khadija radiyallahu a gaba wajen zaben mai gida inda na na khadija radiyallahu ta iya zaben miji ta zaɓi annabta tun ba annabta ta duba kyawawan halaye ta samu ya ta ce ka bi shi kai masa bin kwakwa duk abin da yake da shi na hali ka zo ka gaya mu tun da ya gaya mata ta kasa zauna ta kasa tsaye sai da ta yi muwafaka ta aure shi sannan rajanar hankalin ta ya kwanta haka matar annabi musa alaihissalam ya annabi shu'aibu ita ma da ta ga yadda yake da karfin nan ya zuba musu ruwa ta ga amana sai ta gaya za a yi ta farauto shi tana za su ce ya abatista a jiro dauke shi aiki ka sufurce shi ma inna da minista a fil qawiyil amin to shikenan kirawo shi ko sai ce ina san an unki haka idan da ta yi hatai ne ala an ta'jura ne samaniya hijaj shikenan aka yi auren ya zama na yi masa wannan to shine ake son mata su iya zaben miji nagari duk da dai mu yanzu ga baki daya kusan ɗaya ne wanda suke da ma'aunin auna mutum ɗaya ne ai baka san ma'auninsa ya zaka gane mutumin kirki sai ka san ma'aunin mutum sana aka iya gane shi amma ka da ma'auni sai ga mace ta zauna da miji ta shekara hamsin sittin in yi mutu aka tambaye ta ya halinsa sai shuru shuru dai halinsa ba ya yawan magana to me ta sani a wannan ba ta san komai ba ta san ɗabi'u sosai wanda za a gina a kai ba ta sani ba sai an yi wannan yanzu kaga na na ummu salama radiyallahu anha da abu salama ya rasu ta ce ina lillahi wa ina ilahi raji'un sai ta ce to kuma a sahabban nan waye fi abu salama dabba ta gani ba to kuma ga annabi alaihi ya ce duk wanda i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya bashi musayin abin da irasa rasa kuma ta san haka amma sai ta kalli wannan kuma kawai tana zaune sai ta ji an ce annabi alaihi ya aiko ya ce shi zai aure ta ta ce sadaka rasulullahi ya faɗa ba za ta tashi ba tunda na faɗa sai ta bace da ta auren ba ta ce aje a ce ni fa mai shekaru ce tsohuwa ce sai ce ba abun mamaki ba ne ko bakon abu ne mutum ya auri wacce ta girme shi kaga ta samu tabbas a kan cewa shekarunta ba za su taɓa ƙimata a gurin aure ba sai ta ce aje a ce masa tana da 'ya'ya sai ce ni zai rike su Allah ne zai rike su ba a wuya na suke ba kaga ta samu makomar marayun da suke hannunta da ta ja ka sai ta ce ne aje a ce ina da kishi me yasa ta faɗa ka saboda cikin kishiyoyi za ta in ta faɗa sai ta samu tabbas ba za a fifita wata a kanta ko a wulakanta ta ba haka ce ba za a yi mata wannan kuma za a yi mata addu'a shi kenan kaga da sai da ta a'auna abubuwa guda uku kafin ta shiga gidan to tana gaya wa matan duniya ne haka yi makamata ku yi ba shi yake ba sai na umar radiyallahu anhu da aka zo gabansa akan wata kadiya sai aka ce ya ce da wancan za ka zo da wanda zai shaide ka sai ce yi eh, ya fita sai zo da wani sai ce kai za ka ba da shaida a kansa sai ce yi eh. sai ce to a ina ka san shi a masallaci sai <laughs> ɗau sanda maka masa ta shiga fita a ina ka san shi a masallaci ka san an taɓa sanin mutum a makaranta ko a masallaci ya ba gurin auna ɗan adam ba ne sai ce masa kun taɓa yin tafiya daga wani gari zuwa wani gari kai da shi ya ce basa wace baka san shi ba tafiya shi sake kenta safaru ma'anar safaru ita ce mai fidda hali sai ta tsare ta ka tas duk abin da kake koya sai an gane shi kun taba tafiya da shi kaga halinsa in zai ci abinci ya rufe maka sai ya raba ka ya je ya dan ce ce koye sai zo yana yana hamma shi ma sannan watakila kai in ka kana kai zo ku haɗu ku cinye nasa yana dabaru halinsa zai fito in wani abu ya zo sai ya watsar abubuwa dai ga sunan iri-iri ko ta shekara da muka taba zuwa na jin kuna tunan tewan ne muka je maka sai da muka kwambi a airport dan nan garin ne sai ya ce mana ga kayana ina zuwa a tafi a wani masa na shi ba za mu tafi ba sai muka kwana biyu muna zauna a airport tun da ya ce yana zuwa sai da ya zo ɗin kuwa ya ce kai ka ce mana kana zuwa ce ai ya ɗauka ne ce ai ba masu hankali kake magana in sha ka tafi ne sai mu tafi mu maka kayanka to da haka aka warware wannan ana gamawa sai wani ya sake bar mana kayan sai sai ina zuwa <laughs> sai ka mai shi maka rasa a bar masa kayansa wata ma ba za a sake haɗuwa da shi wani ce a'a sai mun dakata gari ya waye hantsi sai da ake wajen karfe tara sai gashi zai gota muka ce zo ka bar mana kaya sai ce to ya karba da muka zo maka kullum za masallaci sai mun haɗu da shi sai da mun taɓa mur masa kaya da girman ya zube shi kenan to da tafiya ake gane mutum da tafiya ake gane mutum a gane halinsa ya fito bili rowa ƙin biyayya tawaye ƙumbiya ƙumbiya mugun hali sai ya fito fili ya ce baka taɓa tafiya da shi baka san shi ba na biyu ya ce kun taba zama makotaka ga gidanka ga nasa kaga yadda ike ko ga gonaka ga tasa ko ga rumfuka kasuwa ga tasa shi ma hali ne kyau na ake sanin dan adam sai ce ko kuma hudda kuɗi ta taba haɗa ku ita tafi kowace haɗari yanzu nan da lallami ya dauba shi ranar biya sai a sha dambe to ka san ba mutum ba ne to irin wannan da su ake auna mutum abu mai zurfi ka gane waye shi akan yi magana da mutum ba ta sirri ba ce sai ka ce masa ta sirri ce ka gaya zai da ka ji ta taɓullato daga ranar ka san waye shi ba za ka sake amince masa ba in kuɗi ne sai ka bashi an yi sayayya ta dubu ɗari sai ka ba shi rafa dubu ɗari ka ƙara dubu ɗaya a ciki ya je gama ya shuru Ba ka san ba mutumin kirki ya kirga sai ya ɗauka ba ka sani ba an ya dace a'a hai da aka irga ɗaya ta hau kai to ya fara cin jarabawa shi ma ba ci ba domin wani zai zo ku yi hudda ta miliyan goma a gama da ita lami lafiya a yi ta miliyan hamsin lami lafiya a yi ta miliyan ɗari lami lafiya amma ba mutumin kirki ba ne shigo shigo ike maka ran da aka yi ta miliyan dubu ran nan halin zai gure ta bai baka shine ba ma auna mutane shi sa abubuwa suke ta tabarbare mana gaba daya hankali ake bin mutum akwai ɗan abin da ya ƙanƙani in ka gani shi kenan har abada ba za ka ga kashi da ranar ka koma da dare ka taka ba amin amin